الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا باقتناب الأوقات في أداء الطاعات وعمل الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله وقوله الحق هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنه لا خير للبشرية ولا صلاح للإنسانية إلا بتقوى رب البرية واعلموا أنه مهما بلغت الأمم من الحضارة المادية فهي قداد ما لم تكن تقوى الله هي الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله إن الوقت هو حياة الإنسان وهو من أعظم نعم الله علينا وما مدى منه لا يؤد ولا يؤول لذلك حثنا ديننا العظيم على اغتنامه والحرص على الاستفادة منه واستثماره فيما يعنينا وينفعنا في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وبناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وصوالح فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان أمر ثاني وقد قيل الأيام خمسة يوم الميثاق وهو يوم الشهادة ويوم دخولك في الدنيا وهو يوم الولادة ويوم خروجك منها وهو يوم ظهور الشقاوة والسعادة ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فمن لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ذلك وسرورا ويوم خروجك من القبر هو يوم الإعادة ويوم نزولك في الجنة أو النار وهو يوم الزيادة فلأهل النار زدناهم عذابا فوق العذاب ولأهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة اللهم اجعلنا منهم وسائل البركة في الأمة إن البركة في الأمر بطوله وحسن الأمل فيه من سعادة المؤمن وعن نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال من قال أمره وحسن عمله قال فأي شر قال من قال أمره وساء عمله آلات اغتنام الوقت ما هي آلات اغتنام الوقت آلات اغتنام الوقت هي أولا الإكثار من ذكر الله جل وعلا ثانيا الحسنات الجارية ومن أفضل الحسنات الجارية الصدقات قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله كبير بما تعملون روى الإمام أحمد في مسنده عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذك يوما في كفه وودع عليها أصبع ثم قال قال الله ثم قال قال الله ابن آدم أنا تؤجزني وقد خلقتك من مثل هذا hatta idza sawaituka wa adaltuka mashayta bayna burdayn wa lil ardi minka wa'id فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراء قلت أتصدق وأن أوان الصدقة وقد بوب الإمام البخاري بابا بعنوان في صحيحه باب ما قدم من ماله فهو لا عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر وروى ابن ماجة في صحيح في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما إن مما يلحق المؤمن من أمله وحسناته بعد موته علما علما علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في الصحة وحياته يلحقه من بعد موته وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت رسول الله سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الميت فلا فيرد اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله يتبعه أهله وماله وعمله فيرد اثنان أهله وماله ويبقى عمله ولذلك قال الله عز وجل وأنفقوا من في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الموسنين ثانيا المداومة على العمل الصالح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 godiya ta tabbata ga Allah wannan hudubar ta kunshi unwaninta shine iktinamul waqt mutum ya ribanci lokaci yayi abin da zai wanda dama mun ce idan Allah ya kawo mu daga zarin wannan juma'a ta zagayo zaka ga cewa an fara bankwana da watan Ramadan kuma yanzu nan gaba juma'ar da za a yi da kusan ita ce ta ƙarshe da wuya a sake yin wata juma'a ta biyu cikin watan ramadan sau da haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya umarce mu da mu ribanci lokaci wajen gudanar da aikin da'a da aiki mai kyau ina shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba kuma Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wanda yake faɗa girmansa da sa sun girmama kuma maganarsa gaskiya ce cewa huwa allazi da ala shamsa diya'an Allah shi ya sanya mana hasken rana yana da zafi wal nuran ya sanya hasken wata ba shi da zafi wa qaddarahu manazila Allah ya ƙaddara wata yana da masaukai guda goma sha biyu a shekara li ta'lamu adad as-sinin wal hisab don kusan lissafi da ƙididdiga na shekaru Allah sai ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil Allah subhanahu wata'ala bai halicci tsarin sanya watanni guda goma sha biyu ba don sanar lissafi da ƙididdiga na shekaru tsarin ya tafi a haka sai dan gaskiya shi yasa ya ce yufassilu ayati yana bayanin ayoyinsa daki-daki amma fa liqaumin na. da mutanen da suke sanin abu kaza Allah na ajiye shi ne a matsayin alama cewa abu kaza zai faru shi yasa yace inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle a cikin saɓawar dare da wuni wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi da abinda Allah ya ajiye na halitta tsakanin sama da ƙasa la ayatin akwai abin lura liqaumin yattaqun ga mutanen da ke lura da abinda Allah ya ajiye a matsayin aya don su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki dama ya faɗa mana wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi. Nawa ne Allah ke ajiye abu a matsayin aya amma na alaiha wa an hama mu'ridun. Mutane sai su zo su wuce yau in wani sabon abu ya fito wani ɗan adam ya yi sai ga an zo an kewaye ana ta kallo ana a zo a ga abun mamaki amma Allah sai da ya ce wa fi anfusikum Allah sai da ya ajiye aya a kankin kanku sannan ya yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah sai ya ajiye aya akan ku da sasannin duniya har sai ya ajiye dalili cewa ba wanda ya cancanta a bautawa in ba shi ba don haka gudanuwar dare da wunin nan wala da abin da ba ka tunanin zai canzu shi ya canzu shi yasa Allah ya ce to akwai fa abin lura amma ga mutane masu jin tsoron Allah ina shaida cewa lalle shugaban mu annabi Muhammad bawansa ne kuma manzon sa ne wanda ya faɗa yake cewa ni'ima guda biyu ana kwaran mutane mafi yawanci a ciki akwai lokaci sannan akwai lafiya galibin mutane lokutan su in Allah ya yi maka tawfiki gari ya waye kullum baka da tunanin bari ka kulla wani sharri kana ɗayan biyu ko abin da zai ciyar da addini gaba ko abin da zai ciyar da rayuwarka to ka gode ma Allah akwai wanda kullum aka waye gari lokutan su a aikin banza yake tafiya sannan kuma kullum tunani su amfani da lokacin su kulla ma wani sharri da haka wannan shine ainihin wato tunaninsu, su shi yasa za ku ga daga cikin lokuta mafi tsada a rayuwar ɗan adam akwai shekaru na samartaka lokacin da annabi ya ba da labarin cewa babu wani daga cikin mutane faci in ya tsaya gaban Allah nan da can ba zai matsa ba sai an masa tambaya za a tambaye mutum an umurhi fi ma fadawo rayuwar gaba ɗaya aka gudanar da ita sannan wa bil akhassi za a dawo a tambaye mutum an shababihi lokacin da kuke matasa saboda ita samartata ni'ima ce mai zaman kanta sannan a tambaye ka san da kake matashi a ina shekarun yarintarsa ka kare, sannan kuma sai ka yi bayani yadda aka yi saboda aka tsira da amincin Allah da albarka su ƙara tabbata ga wannan annabi namu da iyalan gidansa da sahabbansa ga baki ɗayansu da waɗanda suka biyo hanyar da suka bi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ina muku wasiya ya ku mutane da ni kai na cewa mu ji tsoron Allah saboda di yadda ba yadda al'amari yake babu wani alheri da rayuwar dan adam ko wani gyara da za a samu sai ta hanyar dora mutane akan su ji tsoron Allah wanda wannan azumi da ake ciki yana ɗaya daga cikin babbar makarantar watan Ramadan din nan sannan mu sani cewa mahma balagatil umam min al hadara duk wata al'umma da ake ganin ta ci gaba ta kai ƙololuwa wajen wayewa fahiyar sidajin wannan ci ta da wayewar ta banza ne malam ta kunta tsawon lafiyar za matuƙar tsoron Allah ba shi ba ne guzurinta Allah ya ce mana wata zauwa ku yi guzuri bayan na fayar ta ƙawa. wala mafi alherin guziri shine guziri na tsoron Allah ka tambayi duk wani alhaji a nan wurin da ya taɓa zuwa makka a siyakin aje makka ne Allah ya ce a yi guzuri to da wanda za su je babu guzuri ce su je suna roƙon mutane sai a siyakin Allah ya ce musu in za ku tafi aikin hajji to ku yi guzuri amma ga wani guzuri wanda ya fi wannan muhimmanci wata zawwadu amma fa inna khayra zadi taqwa mafi alherin guzuri shine guzuri na tsoron Allah ku tambayi wanda ya taɓa zuwa makka zai faɗa maka yadda in alaji ya samu matsala kudin sa ya bata a Saudiya shi yasa zaka ga kowa ta kansa yake dalilin da yasa kaga suratul hajji Allah subhanahu ta'ala ya fara ta da maganar tashin kiyama yace ya ayyuhan ta taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin sai da aka ɗauki wasu shafuffuka sannan aka zi aka fara maganar ma aikin hajji saboda me akwai wasu alamomi da babu inda za ka ga alama na yanayin cewa alkiyama da Allah ya ce sai an yi ta sai an yi sai aikin hajji nan za ku tafi a taru ana ta koya muku wani abu a ce kaza sai kun tafi can sai kun tattare kamar ku kaza da an fara to da ƙyar za ku gama ku bi ku goma kowa ya kama gaban shi ko mutum takwas sai dai an haɗu daga baya wannan kenan ran da ake tasowa daga arfa in rana ta fada a zo muzdalifa a kwana uwa yana kallo a filin Allah ake zuwa a kwana a muzdalifa a muzdalifa ne za ka iya ganin namiji ya kwanta ya juya baya mace ta kwanta ta juya baya shi nan bai san mace bacci a bayan shi ita ma macen ta san namiji bane a bayanta a muzdalifa ne ka kalli duk yadda mace take da kunya da kara za ka ga an zo shiga bayi da mace da namiji ana turure ne tana ta riga shi yana wallahi na riga ta don ka gane cewa sannan gashi an sa kaya iri ɗaya in dai aikin hajjin ka je duk kuɗinka duk isarka ko kai mai mulkin wata ƙasa ne in ka zo baka da inda za ka zauna sai a wannan filin na muzdalifa sannan baka da wani kaya da za ka sa da ya wuce wannan farin ihramin nan a zo a kwana a filin Allah dan ka yadda da cewa lallai ga wannan munasaban ne Allah ya ce musu ku yi guzuri amma ku sani mafi alherin guziri shine guziri na tsoron Allah yanzu wanda zai tafi aikin haji ya je babu guziri akwai matsala tare da yana iya dawowa wahala zai sha dala duk wanda ya yi wa kansa sakaci ya bar duniya zuwa lahira kuma in an tafi ba a dawowa Eh, yaushe zai gyara wannan matsalan yaushe zai yi guziri da haka ya ku bayan Allah lallai lokaci shine rayuwar ɗan adam yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah a kanmu abin da ya riga ya wuce na lokaci ba a dawo da shi kuma ba za a masin ya maka da shi da wani abu ba saboda haka yanzu wancan jama'a ta wuce daga satin can zuwa yanzu duk wanda ya kamata wani abu bai yi babba wanda ya sai ce a dawo mai da sati ne sannan a wuce baka isa ba bai ma yiwa saboda haka wannan addinin namu mai girma yake kwadaitar da mutane akan shiribanci lokacin nan da kuma kwadaitar da su da zabarar da su akan amfanuwa da shi da kuma wato samun wato yin amfani da shi cikin abin da zai amfani ka duniya da lahira manzon Allah ya faɗa mana ya ce iktanim khamsan qabla khamsin karibanci abu biyar kafin abu biyar ya zo akwai shababaka qabla haramika in kana matashi kafin tsufa ya zo eh to ka amfani da lokacin aikin gwamnati da suke amfani da shi in ka gama aiki a ce za a baka fansho ko ce. bayan ka gama ai asali daga addinin musulunci suka koya a sunna ta Allah duk wanda yake matashi yake gudanar da wani abu sallar dare yake yi zuwa masallaci da wuri yake yi me yake yi ne sai girma ya ja bai iya yi wallahi ko yana zaune bai aikin ba shi kuma Allah ba zai je na ba. ladawa shine dalilin da yasa kaga da yace laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu sai yace illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun suna da ladan da Allah ba zai taɓa yi shi ba so da duk wanda ya amfani da na yarin shekarunsa na yarinta a inda ya dace girma ya ja saboda shekaru sun ja ne abin da bai iya yi da ƙarfi sa ya zauna to ko yana zaune ko bai aikin ba shi kuma Allah ba zai yanke ladan ya daina shi ba to wannan yana daga ciki sannan da lafiya kafin rashin lafiya haka duk abin da kake yi lafiyar kalau kana bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai ciwo ya zo Wala ko kana zaune ba sai ba shi kuma Allah ba zai yanke ladan ya daina baka ba sannan da wadata kafin talauci idan aikin ka shine taimakon mutane da damar da Allah ya baka daga baya Allah sai ya kawo jarrabawa Allah yana sanar da niyyar cewa inda akwai za a ci gaba da yi to ko ba yi aikin ba shi kuma Allah ba zai yanke ladan ba sannan da lokaci kafin rashin lokaci ya zo sannan da rayuwa kafin ainihin wato mutuwa da haka suke faɗa suke cewa da ƙatu ƙalbin mar'i ƙa'ilatan lahu bugawa zuciya kowane ɗan adam faɗa masa ciki innal hayata da ƙa'ikun wasa wani wannan rayuwar da kake ganin ta yadda ka ga min sakon yana farawa a haka take tafiya to ka ɗauki yanzu hannunka ga agogo idan babu wani abu da ya faru na tsoro bugun zuciyawar bugun zuciyar ya ƙaru in ka sa ka dafa ƙirjinka za ka ga yana bugawa bugun ƙirjin tak tak to yadda agogo ke bugawa tak tak in ya zagaya so 60 sakon an samu minti Ka ga a cikin mintunan da ake da shi na awa ɗaya wani abu ya rabu ta haka ƙirjin kowane ɗan adam yake buga maka cewa lokaci fa yana tafiya ha da haka shi yasa suke cewa farfa li nafsika ba da mautu ka zikira kayi abin da zai daga wato ambatar ranka bayan mutuwarta saboda fa dhikru lil insani umrun sami a ambace ka da abu mai kyau bayan ka mutu shine rayuwa ta biyu saboda haka wannan yana daga ciki da haka masu magana sun faɗa sun ce kwanakin ɗan adam biyar ne akwai yawmul misa ranar alƙawari wa huwa yawmul shahada ina wajen kana wajen duk kuna wajen bayan annabi adam Allah sai da ya tambaye ku ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku kowa sai da ya amsa ya ce eh Allah mun yadda kai ka halicce mu kai ya kamata abota kar a haɗa da kowa aka taho duniya ya turo manzanni su tunawa mutane wannan alƙawarin da aka yi da waccan ranar an yi ta sannan rana ta biyu shine wa yawma ka fi duniya, wa huwa yawmul wulada ranar da ka shigo duniya shine ranar da aka haife ta. kowanne a cikin mu nan wani zai iya ɗauko maka certificate ɗinsa da inda aka haife shi asibiti da kwanan watan da ya shigo to wannan shine ranar haihuwa sannan wa yawma khurujuka minha ranar da kuma za ka fita yanzu nan cikin mu ba wanda ya isa ya ce maka ga ranar da zai fita yana daga cikin matsalar duniya ka san san da ka shigo amma yaushe ka fita baka sani ba to babban matsalar ta وهو ظهور وهو wa ظهور الشقاوة zuhuri daga ranan ne arzikin dan adam zai fara bayyana ko tsiyarsa saboda gaba gabaɗin ita cin ribar zaman duniya ko mai ka samu cikinta yana da alaƙa a ƙarshe a kabar ta ne ka cika da imani da aiki mai kyau to ka ci ribar ta an samu akasin haka to an yi hasarar da babu kuma lokacin da za a dawo a gyara wannan ita ce babban matsalata da haka masu magana suke cewa waladatta ummuka ibn adam bakiya ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana kuka san da ka zo duniya wannan su haulaka yadhakuna surura da mahaifinka da ƴan uwa da dangi san da ka zo duniya kowa an taru sai kana kuka ana wani barka ya shigo duniya to fa amal li nafsika an takuna idza baqaw to ka tashi kai wa kanka aiki rana ta biyu sanda za ka bar duniya su suna kuka fi yau mai mota ka dahikan wasu rura kai kuma ya zamanto kana dariya kana farin ciki amma in aka samu akasi ka zo duniya kana kuka ran da za ka barta kuma kana kuka wallahi an riga an samu matsala sannan rana ta hudu shine wa yawmu khurujuka fil qabri ranar da za ka shiga ƙabari, wa yawmul i'ada ita ce ranar da za a mai da kai zuwa ga Allah sannan rana ta biyar ita ce ranar da za ka sauka in ma aljanna ko wuta wa huwa mu ziyada shine ranar tsari fali ahalin na yan wuta za a ce musu zidna zidnahum azabun fawqa al'azabi ku ƙara musu azaba bayan azabar da suke kai kaga Allah ya tsare ni wannan wutar ta duniya manzo Allah ya ba da labari ba na tsammanin yanzu a cikin mu nan a zaro wayar wutar nefa nan a fito da ita da bakar da fara a ba wani a ce ya riƙe ta da Allah awa ɗaya kuma ta ruku a zauna lafiya to ka sawwara da duk wata wuta da ka sani a duniya wacce idan ka taɓa gani kaga tashin hankali manzo Allah ya ce fa kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta lahira aka ɗan ɓantaro aka kawo duniya don amfanin mutane in an je lahira kaso sittin da karatun sannan a sake ɗaukan ɗayan ta duniya a sa a can amma mutane aikinmu muna iya faɗa cewa mun yi imani da lahira amma wallahi aikin galibinmu wallahi kamar yana ƙaryata cewa ba mu yadda cewa za a yi lahira ka duba a kan lamarin mara ai Allah ce a ra'aitar da zai yukadzibu biddi baka ga wanda yake ƙaryata ranar kowa yi sai an mai ba sai ya ce fa zalikan da zai mutumin da yake da ƙarfin hali yana iya tunkuɗe maraya akan aikin shi akan haƙƙin shi kaga wanda ke tunkuɗa maraya akan haƙƙin shi Allah sai nuna cewa kamar bai yadda cewa akwai ranar duk wanda ya sai an masa ba da haka sai ya zamanto waɗanda 'yan aljanna kuma za a ce musu lillazina ahsanul husna wanda suka kyakkyawan aiki suna da shiga aljanna san ziyada akwai kuma ƙari wallahi duk abin da muke zai bayyana kai ƙarshe ma har Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da za a musu ya bayyana kai shi kuwa ya gan shi wannan ranar tana nan zuwa shi yasa bayan shiga aljanna babu abin da ya fi shiga aljannar daɗi kuma ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuru-kuru gobe alƙiyama to zai bayyana to hanyoyin albarka a rayuwar mutum lallai wato a cikin albarka a cikin rayuwar ɗan adam da tsawonta da kuma kyakkyawan aikinsa yana da alaƙa da arzikinsa na yana da alaƙa da arzikin mumini Na tabbata daga hadisin nafi bin al-haris as-saqafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo ya rasulullahi ayyul nas khairu cikin mutane waye fi kowa alkhairi qala sai manzo Allah yace man qala umruhu wannan rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amalu kuma ya zama ta kyakkyawan aiki ce biyu rayuwar da ita Kare sai ce to fa ayyun nasu shan waye yafi kowa sharri sai manzo Allah ya ce man tsala umruhu wa sa'a umruhu amaluhu ga mutum yayi doguwar rayuwa amma aikin sa mummunan aiki yake akwai waɗannan bangarorin guda biyu to kayan aikin da ake amfani da su don cin ribar lokaci na farko akwai yawaita ambatan Allah wanda daga cikin zikiri mafi muhimmanci shine akwai karanta ƙur'ani wanda kuma dama kowa ya san Ramadana wata ne na Alƙur'ani wannan shine dalilin da ya sa kuka ga malamai da yawa a babin kafi suke ganin cewa in an zo in ba karatun ƙur'ani ba mutum bai kamata ya ci ya shigaltu da wani abu ba sana abu na biyu mutum ya zama wata sadaka mai ci wacce take gudana to daga cikin mafi aiki mai kyau wanda zai gudana a cikin wannan watan babu kamar ainihin wato sadaka ta shi yasa ita kanta sadakar nan da kake gani Kana da kuɗi ana cewa i i wala tana da lokaci akwai lokacin da ko ka ci a baka dama za a ce maka wala shi ma ba lokaci ba a buƙatar sadaka wannan shine dalilin da yasa Allah ya dinga ce mana wa anfiqu ku ciyar ku bayar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut tin kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqul sai mutum ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Allah da ma za a mun jinkiri zuwa lokaci kaɗan zan yi sadaka fa asaddaka wa kun min salihin ashe lokacin da kake da damar kai sadaka kake billahi allazi la ilaha illa huwa baka cikin mutanen ki shi yasa sai a ce masa walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ai ba wata rai da za a yi mata jinkiri lokacin da ajalinta ya riga ya al-imam ahmad ya ruwaito hadisi a cikin musnad ɗinsa daga busur bin jahash bin quraishi Manza Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya taso yau majina a hannu daga baki mai albarka zuwa hannu mai albarka manzo Allah ya ɗora ta akan hannunsa haka sun makala sannan sai ce Allah ya faɗa a hadisin qudusi ya kalli majinar haka annabi ya ce Allah ya ce ibnu adam ya kai dan adam an na ci ne ta yaya za ka iya gagara ta a tsere mu waga duka laftuka min misli hala. bayan asalin halittar ka daga wannan abin ne duk da gani mai magana da mai saurare Da mutum abu ana hakuri yana ta ka san ko ni wane ne to duk wannan barazanar da yake an san ko shi waye ya fi keto matakin da bai wuce majinar da ake tufawa ba a jikin bango Shi ba mani manna Allah yake cewa hatta idan cika wa adaltuka har sai da na halicce ka na daidaita halittarka shi gashi kana tafiya a ƙasa kana kaka ta yadda ya kamata ba jama'ata wa mana'ata ka tara dukiya ka hana ko kullum hatta bala balagati tattara sai da mutuwa ta riga ta zo kiran kirabai ulta a lokacin kake cewa atasaddaqu a baka dama za ka yi sadaka yanzu Allah ya ce an nawa awanu sadaka ta ina ai yanzu ba lokacin da za ka yi ne? ba lokacin da za ka yi sadaka to da ka muna kira duk wanda Allah ya ba su dama wallahi wani mai arziki in kana da dama ka tashi kai abin da ya dace ta yi wannan ramadanin da kake gani shine damar ka ta a rayuwa kuma in baka gina lahirar ka ba da kanka wallahi bayan babu kai babu wanda zai iya ginawa. wa'annan misalan da annabi ya bayar suna nan da yawa shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya buɗe babu cewa wato annabi ya faɗa yake cewa sahabbai a cikin kuwa ya fi son dukiyar magadansa sama da kashi kuwa ya ce a bayan rasulullah a ce mutum ya fi son dukiyar magadanshi sama da kashi saboda suna ganin ba ba ta yaya za a ce na fi son dukiyar magada ta sama da nawa sai manzo Allah to ku tsaya bari muku bayani yake ce musu abinda kuka bayar shine naku yanzu mutum ya zo masallacin nan da dubu ɗari a aljihunsa sai ce ga wani abu ya taso a taimaka sai ya ɗauki dubu biyar sai baya nawa ya rage casa'in da biyar yana barin masallaci ya tafi gida allah ya kiyaye bai kwanta sai ya zamanta shine baccin ƙarshe bai tashi ba yanzu ya mutu da nawa a jikin shi dubu casa'in da biyar yanzu dubu biyar ɗin da ya bayar a masallaci ita ce tashi ko dubu casa'in da biyar da ya bari dubu biyar casa'in da biyar ɗin ta waye ta ya dace ba tashi ba ce amma tsakanin mu da Allah wanne muka fi so mu dukan mu wannan yadda annabi ya faɗa ita muka fi so to da kowa ya tashi ya yi kansa abin da ya kamata ana nuna saboda lokaci yayi Allahumma hafizna bil islami qa'imina wa hafizna bil islami qa'idina وأخذنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا, ولا الحاسدين اللهم من أراد بالإسلام أو بدينه سوءا فأشغله بنفسي وجعل تدبيره تدبيرا يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'awat qumu ila salatikum yarhamukumullah